a ci gaba da lalubo hanyar da aka inganta zaman lafiya a jihohin kudu maso yammacin najeriya shugabannin al'umma hausawa yarbawa da na iyamurai sun gudanar da taro a nan birnin eko sarakunan suka ce sun samar da majalisar haɗin kan al'ummu ne domin kaucewa abin da ke faruwa a arewacin najeriya da ma sauran sassan najeriya suka ce wannan ya sa suke haɗa kansu waje guda kuma suke tattaunawa lokaci-lokaci domin dakile duk wani abu da ka iya kawo tashin tashi na al'ummar nasu suka ce da za a samu irin kwatankwacin abin da suke yi a cikin al'ummar su ga shugabannin addini da na 'yan siyasa su ma suna kwatanta irin haka da lamarin ya sauki ainun ba a nan kudanci ba har ma arewa inda wannan tashi-tashi hankula suka yi kamari eze ciku duroboso da ya yi magana a madadin kabilan iyamurai ga abin da yake cewa we are one nigeria and what we are trying to promote is the ethnic, social, cultural heritage of Nigeria. We want to end the era of uh, being tribalistic. This person is from Igbo, this person is from Hausa or Yoruba. Our God have put us together and we must live together a halin da muke ciki yanzu nan muna son ne mu ƙara jaddada cewa mu dukan mu yan ƙasar nan ne kuma haka Allah ke son ganin mu waje daya shi yasa wannan taron da muke yi lokaci lokaci ba komai muke son cimma ba illa kokarin kankare kabilanci a tsakanin mu kana mu haɓaka zamantakewa mai ma'ana wanda bai da nasaba da addini ko kabilanci amma shi ko Alhaji Umar na gogo sarkin Alaba da ya wakilci al'ummar Hausawa cewa yi saboda ma da kyakkyawan fahimtar da ke tsakanin al'ummar Hausawa da yarbawan da suke zaman tare har sarauta sarkin garin ya bashi wato na atori wanda da hausa yana nufin dan madami wannan ya sa na tambaye shi ko wannan ganawa ta zai wani tasiri wajen kawo fahimtar juna tsakanin kabilun ko kore abin ya tsaya ne tsakanin su shugabanni amma sai ya ce da ni to ina ƙara jawo hankalin yan uwana ina so musamman ka gane hausawa kenan hausawa mu tsaya mu gani shin shugabanninmu mi suka yi su waye shugabanninmu kamar su shehu usman bin hodiyo ya tattara dukkan kara mu gaba daya na ko ina da ko ina ce tare da su ba wai ya ware yan uwa ne kawai ya ba su ya ce ga huku je ku rike mukamin irin wannan wannan ya ba kowa da kowa kuma da yayi zamanin shi an zama lafiya aka zo har ga zuwa sardauna sardauna da ya zo bai nuna bambanci cewa kai wannan kirista ne ba wannan musulmi ne ba zan ce ta da shi ba a'a tun asali ma Allah ya hana muna faɗa tsakanin musulmi da kirista ko duk mutumin da ce maka musulmi ne akwai faɗa tsakanin da kirista shi kama ka aya babu ta shi ko ba Allah rawaju da ya wakilci al'umma yarbawa ga abin da yake cewa my daddy told me that be your Hausa be your neighbor we are one we all from Adam and Eve so all our living at my place here I see them as my own brother as my own father as my own mother as my family. Tun ba yau ba mahaifina ya sha faɗa min cewa da Iyamuri da Bahaushe da ni dukkanmu abu ɗaya ne domin ko mu ɗiyan annabi adamu ne da hawa'u don haka ba amfani mu rika kyamar juna don kawai muna magana da harshe daban-daban sarakunan suka ce sun zayyana abubuwa dama da za su ƙara wa jama'ar su ƙwarin gwiwa da za su rika yi tsakanin su domin ƙara danƙon zumunci ciki ku har da auratayya suka ce wannan ganawar tana da fa'ida kwarai da gaske domin ko tun daga lokacin da suka samar da wannan irin ganawar sai dai su cewa ana yamutsin kabilanci ko kuma na addini a wasu sassan Najeriya daga karshe suka ce suna fata takwarorinsu na arewaci da ma sauran sassan Najeriya su koyi da wannan tsari nasu.